أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلى الله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين باين هكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كارميك قودير موغا الله تبارك وتعالى ديسا كداو مو أولا يمتي نقوم شاهدو قوة الرمضان a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya tsaurar fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun maganganun Allah tabaraka wa ta'ala tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da suka ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai kuma ya hore mana aiki da abubuwan da za mu fahimta wanda suke na daidai. kurakurai kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu idan ‘yan uwa ba su manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i alaihi musallatu wassalam ko kuma suratul zikir mun kai aya ta aya ta ashirin cikin wannan sura inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ishara game da bauta da mala'iku suke yi mishi Allah ya halicce su ne domin su bautata mishi ba sa ci ba sa sha kuma ba sa gazawa ba sa rauni wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki tasbihi da ita wannan aya yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun da ayoyi ma da suka gabace ta zamu ga cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana mana gaskiya da kuma tafarkin shi wurin tabbatar da ita gaskiyar da murkushe kayya tabbatar da alƙur'ani da kuma murkushe shaidan da ƙarya da kafirai suka ƙirƙira wajen siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da siffar da ba tashi ba na jingina mishi ɗa Allah ya tabbatar wa su kafiran azaba a ranar gobe ƙiyama sakamakon wannan jingina mishi abin da bai tabbata gare shi ba na ‘ya'ya ko kuma mata ko kuma cewa mala'ikun shi ‘ya'ya mata ne nashi. Ayoyin da sun kunshi janyo hankali na fahimtar da mu cewa duk abin da ke sama da ƙasa mallaka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya halicce su shi yake da mallakarsu to ta yaya zai halatta a haɗa wani cikin halittun da suke sammai ko ƙasa a haɗa Allah da su cikin bauta alhali shi ne mahaliccinsu mala'ikun Allah da Allah ya ambace su ko kuma su kafirai suka ce ‘ya'ya ne mata na Allah wanda sunan suna bautata wa Allah baraka wa ta'ala ne ba sa gazawa ba sa gajiya ba sa ƙosawa a ko da yaushe suna bautata wa Allah suna kaɗaita shi suna yi mishi tasbihi yusabbihuna al-laila Shi ma da tambayi لا يفترون game da tasbihin mala'iku? Sai ya ce abin da ke shagaltar da mala'iku shine tasbihi kamar yadda mu ma numfashi da muke yi ai yana shagaltar da mu muna farke numfashinmu ko ba ma dena numfashi idan muna kwance muna bacci muna tafiya muna cin abinci hakan nan su ma mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala haka suke yi wa Allah tasbihi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ya ba mu ikon wato kaɗaita shi cikin bauta kamar yadda ya umarce mu a yau za mu tashi kan aya ta ashirin da ɗaya inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa amittakhadhu alihatan na'am alihatan min al-ardi hum yunshirun Allah ta'ala yace amittakhadhu alihatan min al-ardi yunshirun a a su wayannan kafirai suna riƙar wasu koma bayan Allah wasu ababen bauta na ƙasa ko wanda suke a doron ƙasa hum yunshiruna shin su ne suke tada mutane shin su ne suke tada su bayan sun koma ko an ɗauki rayuwarsu wannan wata fassara kenan da malaman tafsiri suka yi wasu malaman tafsirin kuma suka ce amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun wato ko su kafirai sun riki waɗansu abubuwan bautawa koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala a ƙasa su ne masu tayarwa su ne masu tada su a ranar gobe kiyama fassara ta farko kamar tabbatarwa ne ake yi game da abin da suke ɗauke da shi na aƙida na abin da suka ƙudurta a zukatansu fassara ta biyun nan kuma kamar tambaya ce ake yi kamar tambaya ce ake yi alhali kuwa tambayar ba wai ana so su ba da amsa ba ne domin Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da haka sai dai ana so a nuna cikakkiyar ƙaryarsu ana so a rushe wannan aƙida da suke ɗauke da ita Allah ya ce hazo min dunihi aliha shin sun riƙa ne su kafirai sun riƙi baicin Allah ko saɓanin Allah alihatan abubuwan bautawa sai Allah ya ce hatu burhanakum haka ne am alihatan min al hum yunshiruna ay yuhyuna mauta shin suna raya matattu ne amsar ita ce la ba sa raya matattu wala yakunu ilahan illa man yuhil mauta kuma duk abin abinda baya rayar da matattu ai ba abin bautatawa ba ne na gaskiya don haka su waɗannan ababen bauta da kafirai suka riƙa ba abubuwan bautawa na gaskiya ba ne ƙarerai ne kawai halittu ne na Allah tabaraka wa domin sama da ƙasa da abin da ke sama da abin da ke ƙasa da tsakankaninsu mallakar Allah ne ta yaya za a samu abin bautawa a cikin wayannan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala, amittakhadhu alihatan min al'ardi, hum yun shiruna, ai, hum uh, yuhyuna al-mauta. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, sai Allah ya ce, لو كان فيهما آلهة نعم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أبن دا أكي نفي دا تناتروا كوكما أنبتشي bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai cikin wa'annan abubuwa da suke haifar da haka akwai rayar da matattu da ta da su daga ƙaburburansu lallai su mushirikai ko da ba su tabbatar da haka ba ko da ba su ba da amsar tambayar da aka musu ba amma da a wasu tana tabbatar da wannan siffa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma tana tabbatar da cewa abubuwan da suke bautatawa ba sa tayar da matattu kuma abubuwan da suke bautatawa a doron ƙasan nan suke halittu ne na Allah tabaraka wa ta'ala gumaka ne suke bautatawa to bayan waccan magana sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da tauhidi gare shi ya koye wato samun wani abin bautatawa na gaskiya baitin Allah ko saɓanin Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce lauka na fihi ma alihatun illallahu lafasadata da waɗansu abubuwan bautawa sun kasance cikin sammai da kuma ƙasa koma bayan Allah haƙiƙa da su sammai ɗin da ƙasa da sun lalace lauka na fihi ma'alihatun illallahu lafasadata Allah ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun saboda haka tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi daga abinda suke siffantawa ga Allah na jingina mishi ko kuma na jingina mishi wasu siffofi da ba nashi ba ko kuma jingina mishi abin tarayya cikin bayin shi لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لخربتا وفسد نظامهما لأنهما إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل والفساد da a ce akwai wasu abubuwan bauta a sammai da ƙasa da saman ta lalace da ƙasan ta lalace da ɓarna tana kai komo tsakanin sama da ƙasan domin idan akwai abubuwan bauta saɓanin Allah koma bayan Allah a wayannan halittu nashi sama da ƙasa ai da an samu saɓani tsakanin wayanda ake bautatawa ko allolin da suke rayawa domin wani zai ba da umarni wani kuma ya saɓa wa umarnin ko da sun yi tarayya hakan ba zai yiwu ba sai wani ya risina wa ɗan yana tsoron farmaki da za a kawo daga wurin ɗan uwan shi لو كان فيهما آلهة illallahu الله domin hakan ba zai auku ba hakan ba zai gudana ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa subhanallahi rabbil arshi amma sifun. sarki ya tabbata ga Allah Ubangijin al’arshi, amma ya sifon game da abin da suke siffantawa. Allah subhanahu wa ta’ala a wata ayar yake ce fa’inta wallau faƙul hasbi Allahu la ilaha illahu huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbu al’arshi al’azim. A wata ayar Allah yake ce, ƙulmar rabbu samawati sabi’i ورب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم duk wayannan ayoyi suna nuna mana girman al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mafi girma cikin halittun Allah maɗaukakin sarki a azamu makhlukatin lahi tabaraka wa ta'ala فسبحان الله رب amma ya يصفون wato tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijin al'arshi mai girma game da abin da suke siffanta shi na cewa ya rikiɗa ko kuma yana da abokin tarayya Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga wannan mummunan siffa da suke jingina ta ga Allah tabaraka wa a cikin suratu al-mu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa mattakhalallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah Allah bai riki wani da ba kuma babu wani abun bauta tare da Allah da hakan ya kasance idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun da akwai wani abin bautatawa koma bayan Allah da kowa ya wato ya tafi da abin da ya halitta da kowa yana da iko akan abin da ya halitta da kowa ya keɓance halittun shi kowa kuma zai dinga girman kai ya dinga ɗaukaka da su wayannan halittu nashi wala ala ba'aduhu ma'ala ba'd sai Allah ce subhanallahi amma sifun. Allah ya tsarkaka game da abin da suke siffantawa hakan nan Allah ayoyi masu yawa ya nuna mana haka idan muka lura da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar mana da tantagariyar tauhidi tsantsan tauhidi wanda shi ne annabawan Allah da manzannin shi suka zo da shi suka yi kira zuwa gare shi kuma a kan haka suka koma suka bar al'ummominsu hakan nan mu ma annabi sallallahu Alaihi wasallama a kan wannan tafarki yake da shi ya zo da shi a kan shi ya bar al'umma sa'an nan a kan shi kuma za a fifita sashen al'umma akan wani sashi Allah ya sa mu dace law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sai Allah ya ce ni la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ta'ala ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayarsa ga abin da ya aikata amma su mutane su ake tambaya ko kuma halittun Allah tabaraka wa ta'ala su ne abubuwan tambaya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun likamali quwwatihi domin cikan ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala da buwayar shi da cikakken mulkin shi shi ba a tambayan shi me yasa ya aikata kaza me yasa bai aikata kaza ba a su halittu su ne ake musu wannan tambaya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba halittar shi aka yi ba babu wani wanda ya halitte shi ballantana ya tambaye shi ko ya kaskantar da shi babu me shi yadda shi babu mai batar da shi babu mai sanya shi cikin yalwa ko cikin jin daɗi babu wanda yake taɓar da Allah Allah maɗaukakin sarki shine mamallakin komai wa hum yus'aluna an af'alihim su mutane su ne ake tambayansu ko halittun Allah su ne ake tambayar su game da abubuwan da suke aikatawa لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أو تآية الله مدوككين كي تيوا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أو تآية وهو يجير ولا يجار عليه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون رنسوا الله تبارك وتعالى يكيه wanda ko da bai yi rantsuwa ba abin gaskatawa ne amma ya yi rantsuwa domin ya sake tabbatar mana da wannan magana ya ƙarfafa mana wannan zance cewa shi ne mai tambayar bayin shi amma shi ba wanda yake tambayar shi la yus'alu amma yaf'alu wahum hum yus'alun sai Allah ya ce amittakhadhu min dunihi amittakhadhu اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق نعم. فهم معرضون الله تعالى يتي أم اتخذوا من دونه آلهة كو سركي waɗansu abubuwan bautawa ne koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan bauta a mittakhadhu min dunihi aliha ka kace da su hatu burhanakum ku kawo hujjarku ku zo da hujjarku hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli wannan alqur'ani shine abin wa'azina shine abin shirya ta ni da wanda suke tare da ni haza zikru man ma'iya wa zikru man qabli kuma shine wato abin karantawa abin wa'azantuwa ko tauhidi na annabawa da suka zo da suka gabace ni hada zikru man ma'iya wa zikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq a da yawa cikin mutane mafi yawa cikin mutane la ya'lamuna al-haq ba sa sanin gaskiya su gane hakikanin gaskiya su bita fahum za ka same su masu bujirewa ne masu juya baya ne ga gaskiya ba sa miƙa wuya zuwa wurin gaskiya ɗin. A wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana in inkari da yi wa mushirkan Makka ko mushirkai baki ɗaya domin nuna ƙazantar wannan aƙida da suke ɗauke da ita, domin nuna ƙyama ga kafircin da suke ɗauke da shi. Allah ya ce, "Amittakhadhu min dunihi aliha?" Kul hatu burhanakum burhanakum kamar a ce shin ya halatta shin abu ne karɓaɓɓe bayan wannan bayani bayan dalilai da aka nuna muku ku diki wasu abubuwan bauta koma bayan Allah ku siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da cewa yana da abokan tarayya domin wannan siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da suke yi ba su da dalili a kai ba su da madogara a kai madogarar ta hankali domin an rushe mana ita a ayoyi can farko-farkon suratul anbiya sa'annan ba su da madogara a addinance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a wannan ma'ayar haza zikruman man ma'iya wa zikruman man wanda suke tare da ni wannan shine tafarkinmu wato ta Allah hakan nan wayanda suka gabace mu ma aka ba su da wata madogara ta hankali ba su da wata madogara a karɓaɓɓiya a addini domin annabawan Allah ga baki ɗayansu sun zo ne domin su tabbatar da kaɗaita Allah cikin bauta a nisanci haɗa Allah da wani cikin ibada qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya ay min ummati huna al'ibada wasu malamai suka ce zikiri a nan ana nufin ibada wato tauhidi da korewa Allah abubuwan tarayya ai ibadat mamma'i min ummati wa millatuhum ibadar wayanda suke tare da ni wato a addini wa zikru man qabli wa huwa aidan ibada ibadatu man qabli min ar-rusuli ma'a umamihim alladhina ittaba'uuhum 'ala al-huda ay kataba ay kutubu Allah al-munazzala sawa'un al-Qur'an wal-Injil wat-Tawrah wa ghayruhuma fi tawhid في bil-uluhiyyati war-rububiyyah wannan shine tafarki na annabawan Allah ga baki ɗayansu tare da al'ummominsu da suka bi tafarkin nasu duk wato littattafan Allah tabaraka wa ta'ala da aka saukar da su tsawon al’ur'ani ne injila ce attaura ce da makamantansu duk suna kira ne zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki cikin bauta da kuma kadaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayyuka da yake yi na kasancewar shi ubangijin talikai gabaki daya هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معيضون وتديوا تكم متاني لا يعلمون الحق أي التوحيد لميلهم إلى التشريك wato da yawa suna karkata daga barin tauhidi domin suna karkata zuwa ga hada Allah tabaraka wa ta'ala da wasu cikin bauta fahim mu'riduna su masu bijirewa ne masu bada baya ne anin nazar al-musil ilai wato ba sa nazari wanda zai kai su zuwa ga bautata wa Allah zuwa ga samun tauhidi da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin ibada domin sun jahilci asalin gaskiya don haka ba za su karɓe ta ba ɓatan ita ce a gabansu a nan za mu iya fahimtar cewa jahilci ko rashin sanin gaskiya shine tushen ɓata, shine tushen ɓarna, shine tushen wato duk wata tawaya da ci baya da za a samu a doron ƙasa domin wanda ya saurari gaskiya musamman gaskiyar da manzanni da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala suka zo da shi na tauhidi da nisantar hada Allah da wani cikin bauta za su samu nutsuwa za su samu kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai Allah ce wa ma arsalna min qablika wa ma أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله تبارك وتعالى kamar ya ba da amsa ne game da abin da annabawa suke kan shi nan game da gaskiyar da wasu suka bauɗe mata sai Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika ba ba aika wani manzo da ya gabace ka ba min qablika illa nuhi ilaihi face sai mishi wahayi illa nuhi ilaihi a wani karatu ko kuma illa yuha ilaihi a wani karatun ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi face sai mun yi mishi wahayi annahu yadda al'amari yake lailaha ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai ni ji Allah don haka fa'budun wato ku bautata min ai wahiduni ku kaɗaita ni cikin bauta Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace gashi ba mu ƙarƙare fassarar wannan aya ba kuma lokaci yayi halin shi Abin da nake so mu fahimta a wayannan ayoyi guda biyar da muka karanto su a yau wayannan ayoyi suna tabbatar mana da wato manufar da ta sa Allah tabaraka wa ya halicci bayin shi su bautata mishi shi kadai domin shi ne ya samar da su shi ne ya ƙagi halittarsu kuma ba a tambaye shi shi ne yake tambayar bayin da ya halitta duk wani wanda ya bauɗe a kan wannan karantarwa hakika ya bar gaskiya ya bar tafarkin manzanni da suka zo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama hakan nan ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba zai samu rabauta ba matukar bebu wannan tafarki ba Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ya hore mana lada da ni da ku ‘yan uwa ga baki ɗaya, abubuwa da muka yi na kurakurai, Allah muke roƙo ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu, kuma ya yi mana albarka musamman a wannan wata mai alfarma, abubuwa da muke tsoro muke fargaba, Allah subhanahu wa ya kare mu, ya biya mana bukatunmu na alkhairi, muna wasuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi. Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya shirya mana al'ummanmu da iyalanmu Allah ya biya wa duk wani wanda ya mana wasiya da mu roƙa mishi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya mishi bukatun shi duk abubuwa na tsanani da muke tsoro Allah muke roƙo ya sauƙaƙa mana su ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabanninmu ya ƙara ɗora mana su kan hanya madaidaiciya mu kuma Allah ya ba mu ikon juriya da haƙuri da su da ƙarshe nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh